أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 14 kuwa muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya karshen aya ta 28 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 29 inda ubangiji ta alake cewa kul in tukku ma fi suduriku kul in tukku ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. in tubdu ma fi sudurikum idan ma kun bayyana abin da ke cikin kirazanku in kun koyi abin da ke cikin kirazanku au tubduhu ko kuka bayyana shi ya alamu Allah ubangiji ta'ala ta wato da ka koyi abin da ke cikin zuciyarka ko ka bayyana ubangiji ta'ala ya sani ba abin da yake buya masa wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh Allah ta'ala ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duk abin da ke faruwa a sama Allah ya sani baya bukatan a bashi labari haka na abin da ke faruwa a faɗin ƙasa ko a cikin ƙasa ubangiji ta'ala ya sani baya bukatan a bashi labari wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowa anan ubangiji ta'ala yana gargadin waɗanda suke nuna soyayya wa kafirai na ita ce aya ta baya da muka karanta la yattakidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'min lalle Allah ta'ala ya kashe kada mu'minai su rike kafurai a matsayin abokanin soyayya to wani zai iya a zahiri ba haka bane amma a sa kuma yana nuna soyayya sai ubangiji ta ce to idan kuka koye abin da ke cikin zukatan ku ko kuka bayyana ya alamullah ubangiji ta sani wato duk ne ko ku boye ko ku bayyana duk ɗaya ne wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur ko ka bayyana ko ka boye Allah ta'ala ta mai cikin me yake cikin kirkin ubangiji ta'ala yana ganin abin da mutum ya boye a zuciyarsa la takfa min kafin ba wani abun kuya da zai kuya masa ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda haka Allah ta'ala shi ai ya san abin da ke cikin sammai da kasaiwa abin da aka tona kasa aka sa aka je aka yi shi a cikin karkashin kasa Allah ya sani saboda haka ba abun da ke wato ainihin buya masa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko a sama ko a ƙasa ba abun da ke buya wa ubangiji ta'ala dan adam shine wani abu yake buya masa Allah mai iko ne akan ku ma'ana idan ma ka kunshe soyayyan kafirai a zuciyarka a zahiri kana nuna baka tare da su to ubangiji ta'ala ka ne kuma zai maka hisabi akan wannan sai Allah ta'ala ya ce يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ubangiji ta lace yau mata jidu kullu nafsin ma amilat rana kiyama ita ce ranar da kowane rai zai samu abin da ya aikata min khairin na alkhairi muhbaran abun halartarwa wa ma min da abin da mutum ya aikata na mummunan aiki shi ma zai same shi a halarci a tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wato rai zai yi burin ina ma tsakaninsa da waɗannan munanan ayyukan akwai fage mai nisa a ce yi nesa da wannan aiki a lahira sai yayi burin haka a duniya kuma shi da kansa yake zuwa ya aikata munanan ayyuka Allah ta'ala ce wa yuhaddirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa ku ji tsoronsa in ya kama ku kamunsa ba mai kyau bane wallahu rahukun bil ibad ubangiji ta'ala mai tausayin bayinsa ne wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ta'ala sai ji tausayin sa wato ranar kiyama duk abin da kai a duniya zaka je ka gani Allah ta'ala ya san kana yi ko mala'iku suna nan suna rubutawa a dama da hagun din kama ya tudu min qawlin illa ladayka mun haji so da haka akwai mala'ika a dama yana rubuta kyawun ayyuka akwai na hagu yana rubuta mudanan ayyuka kuma idan ka je ranar kiyama za a baka fayil wato za a baka takaddun gaba kuma za ka karanta da kanka shi yasa Allah ta'ala ce zaka samu abun an halarto da shi kamar yadda ubangiji ta'ala faɗa cikin suratul kafi wa wubi alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعساها saboda haka za a mika littattafai rana alkiyama kowa za a bashi ainihin wato kayan ɗinsa kuma ya karanta da kansa sai ka ga mujurmai waɗanda suka saba wa Allah ta'ala a nan duniya sai kaga suna cewa wayo Allah sun shiga uku to wannan wani irin kayan ne baya barin karamin laifi ko babban laifi face wato ainihin ya kiyaye shi kananan laifukan da mutum yayi yana ga kamar ya manta da su mafi sai ya je lahira sai ka su a rubuce ubangiji ta'ala ce duk abin da suka aikata da su same shi a wannan fayil kuma Allah ta'ala baya zalunta mutum duk abin da ka gani kai ne ka yi shi ubangiji ta'ala ba zai zalunce ka ba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wato in ka aikata alkhairi na bayan zarra zaka ga sakamakon in sharri ne ma haka zaka gani Allah ta'ala bai zai maka arin gizon alhaki ba bakai bakai laifi ba a ƙara maka ko a sa maka laifi to tabbas wannan za a gan shi duk abun da rai yayi zai gani ranar alkiyama za a nuna masa a cikin takaddunsa kuma takaddun za su tashi su zo wurinsa shine ake ce masa taqayyudus sufu wa tsarati sufu fil aidi munasharatan fi as-sara'ir wal akhbar tudalu wa kayfa sahuka wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqa'u afil jinani wa fawdil lanqita 'alahu am al-jahim wa la tabqi wa la tad'u قال قال البكاء ولن يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تبني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عادمه kasala qaumun bi harbu du'a fa maraja na takaddun zaka gansu za su zo maka ya kake rakkana alhalin wannan labarin na gaskiya ne qur'ani ne yake baka labari abin da ke cikin takaddan nan za a tona shi rana a kiyama za a bayyana shi yau da sarai kuma baka san makoman ka ba aljanna ne ko wuta aljanna na niwan da ba ta karewa ko wuta ne azaban da ba ta yankewa ya kamata mutum ilimin sa ya amfane shi tun daga yanzu kafin ya je lahira ubangiji ta'ala ya ce dukkan mutumin da ya wani aiki a nan duniya da kyakkyawa da mummuna zai je same shi ranar alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul qiyama yace yunabba wal insanu yawma idin bima qaddama wa akhar abinda kai a baya da abinda kai can baya da wanda kai yanzu idan ka je zaka same shi kuma za a baka labarin kai wani dan wani jikan wani kai kaza kai kaza to da haka mutum ya ji tsoron Allah Allah ta ta'ala ya yuhaddirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kanka akwai Allah ta'ala zai kama dukkan wanda ya saba masa ku ji tsoron Allah dukkan wanda yake nuna sa ga makiya Allah kafirin Allah su yake daurewa indi yana nuna yana tare da su yana gaba da musulmi ubangiji ta'ala zai dandana masa kodansa man ubangiji ta'ala fara cin hadisi kudus yace man adali waliyan faqad adantuhu bil hayy duk wanda yake gaba da musulmi yake gaba da waliyi na masoyina shine musulmi mumini ko ina ma shi labari ina san da shi akwai yaki tsakanina da shi saboda haka dole ne a zuciyanka kaji kana son bayin Allah musulmi sannan kuma ka kaji kana kin makiyan Allah sune kafir Allah ta'ala ya ce ra'ufun bil ibad mai tausayawa bayin sa ina jin kan halittanka yana son su daidaita a kan tafarkin sa madaidaici su dawo kan addini wanda yake miƙeƙe su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Ubangiji ta'ala ya ce, Kul ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, in kun kuntum tuhibbun Allah, in dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni. wato duk mai da'awa yana son Allah to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shine alaman yana son Allah kaga wanda ba son Allah ai kafiri ne mumini shi yake son Allah to dalilin cewa kai mumini ne masoyin Allah shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa in ji ubangiji ta idan kun haka yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai wannan ayan kalubale ne ga dukkan mai da'awan son Allah ko son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir yace wannan ayan tana hukunci akan dukkan wanda yayi da'awan son Allah ta'ala kuma baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace yana son Allah kuma baya bin sunnar manzon Allah ta sama to ƙarya yake yi ƙarya yake aikin sa yana ƙaryata shi duk wanda yake yana son matsala ta sama amma baya bin sunnar manzon Allah ta sama to ƙarya yake aikin sa yana ta shi sai ka siffantu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan maganganunka da ayyukanka da halayenka shi sai ibn kasir yace dole ne idan kana da awar sunna ya zama kana kan at-tariqa al-muhammadiyya in kana da'awan son Allah ya zama kana kan at-tariqa al-muhammadiyya kana tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tariqan wani ba amma duk wanda yake bin wata tariqa ba ta manzon Allah sallallahu ba to ƙarya yake ce yana son Allah ko ƙarya yake ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Junaidu Salik shugaban sufaye na da wato magabata yake cewa kullu turuqi masdudatun ila Allah azza wa jalla illa tariqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wasu dariku wasu hanyoyi da za su kai ka zuwa ga Allah ta'ala a toshe suke sai dai dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar mazala ko ita ce wacce ba a toshe ba ita kan in ka bi ta za ta kai ka har wurin Allah subhanahu wataala amma duk wanda ka kama ba shi ba to ba inda zai je duk wanda ya kirkiro maka wata hanya yake ka bi ta ita za ta kai ka zuwa ga Allah ko za ta kai ka aljanna wallahi tana da makura ba za ta kai ka ba amma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kai ka har zuwa wato ainihin ubangiji subhanahu wataala zuwa rahmansa to da haka dukkan wanda ya da son Allah to a gani a ƙasa ya zama yana bin Allah din sau da kafa yana bin manzo Allah sallallahu haka nan dukkan mai da'awan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin son sai zama na gaskiya لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مدير إذن سمك نغسيا ne zaka yi wa Allah da'a idan son ka da kake manzo Allah na gaskiya ne zaka yi manzon Allah da'a domin dukkan mai son wani ba zai saba masa ba domin saba masa zai sa ya ji haushinsa. in ko kana son mutum ba ka so kai abin da zai ji haushin Sau da haka masu da'awan son Allah da son manzala su suma kuma ba sa bin tafarkin manzon Allah wannan da'awa suke kawo wadda awi lam takum alaiha bayyinatun abna'uha adiyahu duk da'awan da ba ta da hujja yayin da ayan shegu ne ba su da kuba Sau da haka duk abin da kake da'awa ya zama aikinka ya gaskata shi shine da'awar ta zama ta gaskiya kenan ubangiji ta ala ce idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah idan kun bi manzala ta suma Allah dai so wannan kuwa shine mafi girman kololuwan abin da za a baka kai kana son Allah lalle wannan muhimmin abu amma abin da yafi shi shine a ce Allah yana son yuhibbukumullah Allah yana son Allah dai so saboda haka wani daga cikin magabata ce laysa sha'nu an tuhibba inna ma sha'nu an tuhabba lamarin ba wai kana son Allah ba ana son Allah na son ka ko kana son wane wane yana son ka yanzu ko mutum ne kake son in ba son ka ba ka sha wahala ba ka sha wahala to idan kana son Allah in Allah na son ka shine babban al'amari to sai ubangiji ta'ala ya sa wata alama wanda zai nuna Allah yana son ka shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi sunnar manzon Allah to ubangiji subhanahu wataala zai so ka to kuma son Allah shine kololuwa abinda mutum yake ne yau ko dan adam ne mai hali mai mulki aka ce yana son ka ba ka ji dadi ba ballantana ubangiji ta alama mallakin komai da komai zai tausaya maka zai ji kanka zai maka rahama duk wata gata za ka same ni shi yasa lokacin da za a tafi yakin khaibar bayan an je khaibar kafin a shiga gari dare yayi manzala sa sama yace gobe da safe zan ba da tutawa wani mutum wanda yake son Allah yake son manzala sa sama kuma Allah yake son sa manzon Allah yake son sa to mutane ba sun kwana suna tunanin wa za a ba wannan tutan kuma kowa yana son a bashi ita ba don komai ba don an ce duk wanda aka ba Allah na son sa manzon Allah na son sa kaga in kana son in cewa aka yana son Allah to ai nan ka sani kana son Allah ko baka son Allah amma Allah na son ka ko baya son ka wannan shine wani abu na gaibu to duk wanda aka ba tutan alaman Allah yana son sa kuma manzala sa sama na son sa mutane suka kwana kowa yana tunanin wa za a ba kuma yana son a bashi da gari ya waye kowa ta hojin manzo Allah sassa kowa yana ta fitowa ta inda za a ganshi. ya tsaga kansa ya mika wuyansa ko manzo Allah zai hango shi ce zo sai na Umar yace wallahi ma ta manne fil imarata illa yawma idin ban taba burin shugabanci ba sai wannan rana don an baka tutan aiki kai zaka jagoranci jama'a kenan yace ban taɓa burin shugabanci ba sai a wannan rana saboda me saboda alama ne Allah yana son mutum me kake nema a duniya shikenan maza Allah ya leka leka bai ga sai ina Ali ba sai sai aina Aliyu ina Aliyu yake aka ce Aliyu ya shige ainai idan sana ciwo sai ce a zo da a zo da shi aka ɗauko shi aka kawo shi wajen manzo Allah manzo Allah ya masa tofi idan sai warke kaman bai taba yin ciwo ba shikenan sai ba shi tutar yace je ka wa fasta in billah sai juya ya ce alama uqatiluhum akan me zan yake sai yace in ka ka kira su zuwa ga musulunci in sun amsa maka cikin in ba su amsa ba kuma ka nemi taimakon Allah ka yake su nan sai na aje karbe su to kaga cewa Allah yana son mutum wannan babban al'amari amma Allah ta'ala da kansa ya bada alama idan kana son ka gane Allah yana son ka sai ka duba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin sunnan manzon Allah kana bin hadisai kana addinin ka irin na manzon Allah ta sama ko ra'ayinka kake ko ra'ayin wani ko wani ne ya tsara maka kai kake addinin ka ba irin na manzon Allah ta sama ba in haka ne babu alaman Allah na son ba don bayan da za ka saba wa manzon Allah ta sama Allah ya so manzon Allah Allah ne ya aiko shi kuma dan gatan Allah ne Hassan al-Basri yace za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya wasu sun riya cewa wai suna son Allah ta'ala sai Allah ya jarrabe su da wannan aya yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ai kalubale ne in kace in kun ce kuna son Allah ku bi manzon Allah to da Allah yanzu me ya alama son manzon Allah shine a bi sunna wannan shine abin da muke da'awa zuwa gare shi ka bar ra'ayin wani ka dawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayi duhu ne far ra'ayu laylun wal hadithu naharu ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار وذاك آراء الرجال وقولهم وقولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأقيم هو ذاك كبر موت مغانا ولي رأي متاني كبي مغانا منزون الله صلى الله عليه وسلم so da haka maganar manzon Allah ita ne abun bi amma ra'ayi duku ne shi kuma dare abun nan shi kuma hadisi wato ainihin ne ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ghafir ba ku. bayan Allah ya so kuma zai gafarta muku zunuban idan kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka bin manzon Allah zai sa ka samu dukkan wannan falala wato ya zamana Allah na son ka kuma an gafarta maka zunuban ka shikenan ka hare kenan shi yasa addini gaba ɗayan sa yana kunshe ne cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin manzon Allah yana cikin hadisansa ne dinun Nabi, nabiyyi محمد أخبار نيم المدية للفتى الآثار wato addinin manzon Allah yana cikin hadisan sa ma dalla da abun hawan mutum ya zama wato hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato bin sunnan sa to haka dukkan mai da'awan wai yana addini kuma ba bin sunnan manzon sama wannan yana bata wa kansa wato ainihin lokaci ne sai ubangiji subhanahu wataala ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ga dukkan wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi sannan rahimu mai jin kai ne wato mai tausayawa bayinsa ne ga wanda ya koma zuwa gare shi sai Allah ta'ala ce kul adiqu Allah wa rasulahu ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiqu Allah ku bi Allah wa rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallu idan kuka juya baya kuka bijire ba ku bi Allah ba ba ku bi manzon Allah ba fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya son kafirai zai mutu musu hukuma ranar alkiyama sadaka wajibi ne a bi Allah a bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin addini ya zama daidai kuma saba manzon Allah sa sama kafirci yasa Allah ya baya son kafirai sadaka babu wani alkhairi sai dai wajen bin manzon Allah sa sama da kuma shari'a kuma Allah ta'ala ba mu kaida ce adiqu Allah wa adiqu Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi malamin ku da shugabannin ku in sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kun yi jayayya kan wani abu kuka kasa gane yaya abun yake menene hukuncin sa to kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzonsa za su hukunci idan manzon ma yana raye duk da yadda sabai suka yi suna koma wurin sa sai riba musu hukunci sai ce abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane to manzon sama ya bar duniya amma Qur'ani da hadisi suna idan kai kace kaza ne ni nace kaza sai mu koma Qur'ani mu ga waye Qur'ani zai goyi bayan idan babu qur'ani sai mu koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne hadisi yake goyon bayan da za a cire son zuciya gaba ɗaya a ɗauki wannan ka'idan da shikenan za a zauna lafiya kai ka kawo ra'ayinka ni na kawo nawa sai mu ajiye ra'ayin gaba ɗaya mu koma qur'ani da hadisi duk wanda qur'ani da hadisi ya karfafa nasa shikenan shine wanda yake daidai wanda kuma qur'ani da hadisi ya rusa nasa to wannan ya zama barna ne ba gaskiya ba ne Ko da haka dole ne a koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana son gaskiya a cikin dukkan abin da ake a kansa sannan kuma idan an yi jayayya wajen fassarar aya da bayanin hadisin nan ma sai a koma magabata ya suka fahimta su sabai ya suka fahimci hadisin suka dabbaka shi don su suka ruwaito hadisin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya suka dabbaka shi tunda wanda ya ruwaito hadisi daga wajen manzo Allah ya kamata ya fika sanin me ma'anar hadisi ya zai ya dabbaka hadisi to sai ubangiji ta lace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba ba ta magabata ba za a kawata masa abin da yake ya dinga ganin kamar daidai ne sai shedan ya sa masa abun a matsayin daidai nasa ne daidai yasa duk masu bidiyoyin nan gani suke abin da suke akan sa daidai ne amma a ƙarshe Allah ta'ala ce za mu je mu jefa shi a wutar jahannam to kaga mutum yayi aikin banza ke to idan aka saba wajen bayanin hadisi ko fassaran alqur'ani sai a koma magabata suka fassara akwai ta tafi magabata ya suka fahimta suka bayani ya suka aikata wannan abun a aikace to duk abin da suka fahimta shine daidai saboda manzo sun riga ya musu taskiya ya ce khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairin mutane wanda suka rayu da ni sai masu bin su sai masu bin su sahabbai tabi'ai da duk abin da bai zama addini a wancan lokacin ba a yanzu ba da za a iya zama addini yasa imam mali yace man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan فقد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وذلك لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا yace duk wanda ya kirkiri bid'a sai da ya wanda bid'a mai kyau ce to bid'a akwai mai kyau yace mai kyau ce wannan bid'a to wannan yayi da awan manzon Allah ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci domin me Allah ya ce al-yawma lakum dinakum na cika muku addinin ku yau to duk abin da bai zama addini ba a wannan ranan a yanzu ko ba zai zama addini ba idan ka bi manzon Allah iyawa ko manzon Allah ya koyi wani abu kai kuma yanzu zaka zo ka bayyana shi so da haka ake son zuciya abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ubangiji ta'ala ce inna Allah hastafa adama tabbas ubangiji ta'ala ya zabi annabi adam ya bashi annabta ya ya bashi wato darajoji kala kala wa nuhan ya zabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo na ubangiji ta'ala wa ali ibrahima ya zabi annabi ibrahim da iyalan gidansa wato da zuriyansa annabi ibrahim badadin Allah ne khalilullah Wa'ada imrana kuma ya zabi imran da iyalansa wato shine mahaifin maryam alaiha salam mahaifiyar annabi isa ya zabe su alal alamin ya fifita su akan taliken zamanin su wato akan wato ainihin mutane da suke rayuwa a wannan zamani ubangiji ta'ala ya zabi annabi adam ya halice shi da hannunsa sannan ya busa masa rai sannan ya sa mala'iku sun yi masa sujjada wannan babban darajawa ne mala'iku su masa sujjada saboda Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam abinda mala'iku ba su sani ba sannan ya zaunar da shi a aljannata kafin ya ci wata yar itaciya Allah ta'ala ya fitar da shi daga aljanna saboda wata hikima wanda shi ubangiji ta'ala ya sani sannan Allah ta'ala ya zabi annabi Nuhu ya sanya shi zama shine farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a bayan ƙasa lokacin da ake bautan guba kafin annabi Nuhu dukkan mutane suna kan fitira wato suna kan dabi'a ta addinin musulunci ba mai bautan gunki to sai a zamanin annabi nuhu aka samu wasu suna bauta gumaka sai Allah ya aiko shi a matsayin sa na manzo ya zo musu gargadi su daina bautan gumaka domin shirka ne to shi yasa kowa shan wahala shekara dubu ba hamsin yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin ba irin walaƙancin da bai sha ba da wahalan da bai sha ba amma da suka yi imani yan kaɗan ne ba su wuce wato cikin jirgin ruwa ɗaya ko ba su kai ba sannan ubangiji ta'ala ya sanya cikin ulul azmi min ar-rusul sannan Allah ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahim ya ce ala Ibrahim Ibrahim din ya shiga kuma zuriyarsa ma sun shiga annabi Ishaq ya shiga annabi Isma'il ya shiga annabi Yaqub ya shiga annabi annabi Yusuf ya shiga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga saboda haka ubangiji ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahim da ahalinsa wato da zuriyarsa ya ba annabi Ibrahim annabta ya fitar da annabawa a cikin zuriyarsa tun lokacin da bayan annabi adam duk wani annabi da zai zo bayan annabi ibrahim duk wani annabi da zai zo to zai zo a cikin tsotson annabi ibrahim duk wani annabi annabi ibrahim ne kakansa tun daga zamanin annabi ibrahim har zuwa yanzu har zuwa kan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam to da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya daraja annabi ibrahim yace wattaqada allah ibrahima khalila annabi ibrahim bada'i ne allah rike shi bada'in allah wato dan gatan allah wanda allah ta'ala yake so sa sannan wa ala imran Allah ya zabi imran da kuma ainihin zuriyarsa imran shine mahaifin maryam bintu imran wato mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam imam al-qurtubi yace an kebance waɗannan da an bato saboda dukkan annabawa sun fito ta tsotson ne shi yasa Allah ta'ala ya ya zabe su da su da zuriyar su gaba daya ya fifita su a zamaninsu akan kowane mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi sauran kuma gaba kaga shi din ma yana cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce zuriyatan ba'uha min ba'd zuriya ne wanda shashin su daga shashi suke wasu suka ce tsotson su daga shashi su abun nan tsotson shashi daga shashi wato ya'ya ne da jikoki da iyaye da kakanni saboda haka tun daga annabi Ibrahim har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce da ake nufi da zuriyatan babu hamin ba wannan zuriyan shashinsu daga shashi ne ma'ana wajen zabe da annabta sun Allah ta'ala ya zabe su kuma ya sanya su sun zama annabawa wasu ma ne suka ce zuriyatan babu hamin zabin fi wa tuqa wa salah wato wajen addini da tsoron Allah da kasancewa su bayin Allah ne na gari sun yi kama da juna shashinsu daga shashi kowane annabin Allah ne kowanne mai tsoron Allah ne kowanne bawan Allah ne mutumin kirki wannan kamar yadda Allah ta yake faɗa dangane da munafikai ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd wato munafukai maza da munafukai mata shashin su daga shashi ne ma'ana dukkanin su ɗaya suke a wajen bata sun yi tarayya a wajen bata to wayannan kuma sun yi tarayya a wajen kirki da wajen annabta da wajen cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya zabe su to da ta annabawa ne da kuma waɗanda suka haifi annabawa waɗanda suka yi jika da annabawa sai Allah ta'ala ya ce إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيد ننجوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Ubangiji ta'ala ya ce, Izkala timra'atu Imran, ta ambaci lokacin da matar Imrana ta ce, wato ita ce Hannatu bintu Kafu, lokacin da ta ce, Rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharrama, ya Allah na maka bakancin abin da ke cikin cikina na naɗa, muharraran zai zama tacicce mai bautan Allah subhanahu wa ta'ala min minni ya Allah ka karɓi wannan daga gare ni innaka anta samiul alim Allah kai ne mai ji kuma kai ne mai gani wato matar Imran ita ce mahaifiyar Maryam alaiha ana ce mata Hannatu bintu Faqus ta kasance mace ce wanda ba ta haihuwa amma da ta ga wani tsuntsu ya haihu yana ta tattalin ɗansa tsuntsun tana ta tattalin ɗanta sai wanne ya bata sha'awa ta ce ita ma tana buƙatar ta ta roki Allah subhanahu wataala ya bata da sai ko Allah ta'ala ya amsa addu'an ta? mijinta ya sadu da ita sai ta dauki ciki to lokacin da ta tabbatar ta dauki cikin to a lokacin ne take addu'a ta cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni sai ta ce ya Allah nayi bakancin in na haifi wannan yaron zan sanya shi ya zama tacicin yaro mai bautan Allah subhanahu wataala mai hidima wa baitul maqdis wato zai zama ba abin da zai yi sai hidima wa baitul maqdis kawai kula da masallaci da bautan Allah subhanahu wataala to bata san menene yake cikin cikin ta ba domin bata san me ba bata san gaibu ba saboda haka ma wa ba'atha lokacin da ta haihu din sai ta ga a sai mace ta haifa qala rabbi inni wa ba'atuha unsa sai ta ce ya Allah mace na haifa na haifi mace ne to ubangiji ta'ala ya san me take dauke da shi to amma ita ta haihu ne dai a ce namiji ne don namiji ce fi dacewa da ajiye shi a masallaci ya dinga hidima wa masallaci to amma kuma Allah ta'ala sai kaddara mace za ta haifa sai ta ce ya Allah na haifi mace wato kamar ta shiga damuwa ina ma da a ce namiji ne ita tana tsammanin mace ba za ta iya wannan aikin ba sai Allah ta ce wallahu a'lam bima wada'at ai Allah ya san me ta ajiye ya san me ta me ta haifa tun lokaci kafin a yi cikin ma Allah ya san me za ta haifa amma dai ita ma ta sani kuka take kawo Allah subhanahu wataala tana ba da uzuri ga alkawarin da na yi yaron zan kai shi masallaci ya zama mai hidima wa masallaci kuma Allah mace na haifa mace kuma ta nan kaman burin ta bai zai cika ba kenan sai Allah ta'ala ya ce ai ya san me ta haifa domin ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin mahaifa ko ya san mace ne ko namiji kamar yadda Allah ta'ala ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ta'ala shi ya san yaushe kiyama za ta tashi shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba sannan shine ya san abin da ke cikin mahaifa shine kuma ya san me zai faru gobe kuma mutum bai san ina zai mutu ba amma Allah ta'ala ta to amma na akwai dan iskali kadan yanzu idan ka je asibiti sai a yi a ce a cewa matarka namiji za a haifa ko mace wannan yayi karo da wannan ko kadan bai yi yiwa domin likitoci ba sa iya ganewa sai an gama halittar yaron an halicci al'auransa in sun duba sun duba ya ce eh lalle namiji ne ga yan gudaken nan idan mace ya ce ga farjin nan mace ne to amma ubangiji ala tun yana digun mani ya san namiji ne ko mace kuma likita ba likitan duniya da yake gano maka wannan ko yana jini ma bai isa ba dole sai an halicce shi an gama halittarsa kafin ya iya ya iya gane in ko ba gane ba idan matar ka ta da cikin wata ɗaya ko biyu ka je ka ce likita ya duba maka namiji ne ko mace ko zai iya sai dai maka ƙarya ma bai isa ba in dai duba na gaskiya ne sai an gama halittar yaro kuma yaron da zai dukunkune ya haɗe kafansa ba a ga farjinsa ba wallahi likitan bai sai faɗa ba sai a yi ta dubawa a yi ta duba don wannan na gani da ido na ba ma a nan kasan ba inda aka ci gaba sosai a kasar Jordan a duba a duba a ce yaron yana da saurin kai ya haɗe sa, ba mu gane ba a sake dawowa a yi jikani a jikani a ce har yanzu yaron nan ya haɗe kafansa ba a gane namiji ne ko mace ba sai ce yaron nan mai taurin kai ne sai can daga bayi da ya sake kababuwan ya aka gane so da haka kenan wannan ba gaibu ne. sai abu ya zama zahiri suke iya ganewa shi kuma ubangiji ta'ala tun yana digon mani ya sani tun yana jini ya sani kai tun ba diga maniyin ba ma tun uban ma bai ci wani abinci da zai zo ya masa mani ba Allah ta'ala ta me za a haifa to kaga ubangiji ta'ala shine masanin gaibu ce saboda haka Allah ta'ala ya sani dama mace za ta haifa ba wai namiji za ta haifa ba sai sai ta ce sai Allah ta'ala ya ce walaysa zakaru kal unsa ai namiji ba kamar mace yake ba wato ba kamar mace ne a wajen karfi ba da wajen ibada da hidima wa masallaci ba wato namiji ya fi karfi ko zai fi karfin ibada da hidima wa masallaci saboda haka sai suka ce namiji ba kamar mace ba haka wasu malamai tafsiri suka fassara wannan in haka ne sai ya zama mai tashbihi maqalubi kenan tashbihu maqalub saboda haka walaysa dhakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba a ya kamata a ce laysal unsa ka zakar ne mace ba ta kai namiji ba kamar namiji take ba a kaidan tashbihi kenan sai ka ce laysa zaidun kal asadi zaidu ba kamar zaki yake wajen sadaukantaka ba to amma na aka ce laysa zakaru kal unsa idan an dauke shi tashbihi ne makalubi sai a ce mace ba kamar namiji take ba maimakon a ce namiji ba kamar mace yake ba kuma ko ka fassara hakan kenan ana nufin mace ta kai namiji karfi ba da cancantan ta yi wa masallaci hidima kuma inda suka ce wa badar sabahu ka anna burratahu wa jahul khalifati hina yutadahu Ina so ya bi wani mutumin sa sai ce ai asuba ta bayyana da haske kamar fiskan khalifa to fiskan khalifa ta kai asuba haske ne sai dai a ce fiskan khalifa kamar asubahi to an san ba ta kai asubahin karfi ba in ka ce zaidun kal asali fi shaja'a zaidu kamar zaki yake wajen daukantaka? ai an san bai kai zakin ba da haka wannan tajmi'in an dauke shi makalubi nan ne za a masa wannan fassara cewa mace ba ta kai wato namiji karfi ba saboda haka lalle an sani mace ce kuma mace ba ta kai namiji karfi ba to amma suka ce a wannan ba tajbihi ne makalubi ba tajbihi ne irin wanda aka saba da shi zai fi fitowa walaysa zakaru kal unsa walaysa zakaru sai ya zama wannan namijin da kika neman kike son a baki yau masallacin hidima bai kasance kal unsa kamar mace da aka baki ba wato wannan ya mace da aka baki ta fi namijin da kika roka ta fi ta falala ta fi ta cancanta wannan daraja shi yasa aka baki mace ya zama tajbihin yana nan akan asalin sa kenan ta zakaru kal namijin da kike nema a baki kike ta buri din da an baki shi ba zai miki biyayya kamar yadda wannan ya mace za ta miki biyayya ba kuma da bai zai kai wannan kyamacin falala ba wato bai zai kai maryam falala ba to da haka sai ka roki abu sai Allah ta'ala kuma ya san me yake baka sai baka wani abu so da haka Allah ya sani kai ne baka me ba baka sani ba kana ta burin da ka ta burin da sai Allah ya baka mace to sai ka kaddara gara mace kila Allah ya sani inda namiji ya baka zai zama dan daba zai zama dan fashi da makami zai zama mai shaye shaye zai sa maka hawan jini da ciwon zuciya bai zai maka biyayya ba ba za ka kalle shi kai farin ciki ba za ka iya nuna shi ka ce wannan dana ba za ka ji kunya amma dai ya baka mace kuma za ta maka biyayya don mata sun fi biyayya za ta yi maka biyayya za ta zama tagari ina ta zama sauƙin shigar ka aljanna maza Allah ya ce idan Allah ya baka ƴaƴa mata kare ne su har kai musu aure za su kasance maka garkuwa ba za su barka ka shiga wuta ba za su zama maka sauƙin shigar ka aljanna to anan Allah ta'ala yana gaya wa Maryam cewa ai ƴa mace da aka baki ta fi namijin da kika nema kuma za ki gani kuma ta gani ni sai maryam ta zama ba abin nan ta zama siddiqa wato annabawa ne suka fita daraja sannan kuma ta haifi annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ta ce inni sammaituha maryama na sa mata suna maryam tana haihuwan dan yar kenan sai ta sa mata maryam take an ce maryam a yaren su shine al'abida wato mai ibada wato wanda take yin ibada wanda take wa Allah ta'ala ibada shi yasa saboda duk dai wannan fatan wato ita iyar ta zama mai hidima wa masallaci ta zama mai bautan Allah subhanahu wataala to wannan wasu malamai suka kafa dalili da wannan suka ce ya halatta idan ka awu idan ka haifi yaron ka masa suna a ran da ka haife shi ba sai ka jira ranan kwana wato ranan bakwai din ba wannan kuma kusan malamai su ittifaki akan wannan suka ce don shi wannan shine zahiri duk da cewa shar'u man qabla ne amma mafi yawan malai sun tafi ai sharhu man qablana shar'u lana idza lam yukhalif shar'an. shari'an wanda suka zo kafin mu shari'an mu ne idan bai saba me ba bai saba shari'an mu tana haifan kyar sai ta sa mata suna kai ma in ka haifi yaron ka sai ka sa masa suna a rannan kuma hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da asuba yace wulida lil lailata waladun fasammaituhu bismi abi ibrahim an haifa mini wani yaro da daddare na sa masa sunan babana Ibrahim lokacin da aka haifa masa Ibrahim Muazzam wanda Mariyatul ta haifa masa to haka kenan ba dole sai ka jira ranar bakwai din ba sannan kana hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim Anas bin Malik lokacin da mahaifiyarsa ta haihu aka haifa aka masa kani sai ya dauki kanin nasa ya kaiwa manzon Allah ta sama ta hake fa hannakahu wa sammahu abdullahi manzon Allah masa tahniki ke tattauna dibi ne ya goga masa a dasorin sa sannan sai ya sa masa suna abdullahi ba a jira ranan wato bakwai din ba sannan haka na cikin sahih bukhari wani mutum an haifa masa yaro sai ce ya rasulullah an haifa mini yaro jiya da daddare me zan sa masa suna manzon Allah ya ce ka sa wa danka suna abdurrahman shi kenan sai ya sa masa abdurrahman wayannan dalilan da makamantansu su suke tabbatar da cewa ya halatta ka sawa ɗanka suna da zaran an haife shi ba sai ka jira ranar suna ba in ka jira ranar sunan kuma babu laifi wasu malamai suna fifita a jira ranar sunan amma kuma ya halatta to ba nan ba ma tun kafin ma a yi cikin yaron ka za ka iya sa masa suna kafin ka auri uwarsa ma za ka iya sa masa suna domin magabata suna yin lakabi a ce baban wani tun bai aure ba idan ya yi aure ya haifi da sai a sa masa wannan suna akwai wanda kuma an musu alkunya din baban wanin har ya mutu bai aure ba irin su Abdul Abbas wato abin nan Sheikhul Islam bin Taymiyyah irin su Abu Abdullahi irin su Kabari da sauransu ana ce musu baban wani amma kuma ba su yi mewa ba su yi auren ba ma balle su aiko Aisha ana ce mata ummu Abdullah kuma alhalin ba ta da da to da aka ya halatta ka sa sunan tun ma kafin wato ainihin a haifi yaro sannan ubangiji ta dace wa inni u'izuha bika lalle yace wa inni u'izuha Habika ya Allah ina neman wato tsarinka ka tsare ta wato ita wannan yarinya din ka tsare mini ita wa zuriyataha da zuriyanta mina ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake abun jefewa shaytan abun nesan ta daga rahmar Allah wato anan tana roƙon Allah ta'ala kada shaytan ya cutar da Maryam domin shaytan shi ne ta ka zama mutumin banza in ka biya masa ka zama ba mutumin kirki ba saboda haka ubangiji ta'ala ya amsa mata wannan addu'a shaitan bai kusanci maryam ba kuma bai kusanci dan maryam ba annabi isa alayhi salatu wasalam a lokacin da aka haife shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu anhu manzala sama yace ma min mauludin yuladu illa masahu shaitanu hina yuladu wato babu wani abun haihuwa da aka haifa face shaitan ya taba shi lokacin da aka haife shi fayastahilla sarikan min masihi iyahu illa maryama wa sai ya zama shaidan ya shafi ya taba shi sai kama kuka lokacin da aka haife shi sai dai maryam da danta wato annabi isa alayhi salatu wassalam kenan kukan da yaro yake ana haifansa shedan ne yake zungurin sa sai ya kama kuka to amma ita maryam kowannan ma ba mata ba da kuma ainihin annabi isa alayhi salatu wassalam abu huraira in ya kawo wannan hadisin sai sai ku karanta in kun ga dama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim saboda haka wannan aya tana gaskanta wato ainihin wancan hadisi Haka na hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adama yad'anu shaytanu fi jambihi bi isbi'ihi hina yuladu ghayra isa ibn maryam zahaba yad'anu fadana fil hijab dukkan wani dan adam shaytan yana zungurin kuyin sa wato gefen da hannunsa a lokacin da ainihin da yatsarsa a lokacin da aka haife shi sai dai annabi isa dan maryam ya je dan zungure shi sai hannunsa ya zunguri hijabi hijabi shine mashima wato wannan ledan da yaro yake fitowa da shi banda mahaifa a ni leda da yaro yake fitowa da shi daidai zai zungura sai taba ledan wato wannan gidan kenan amma bai taba ainihin annabi isa alaihi salatu wassalam ba wannan addu'a ce wanda wato mahaifiyarsu ta yi ko kakarsu ta yi ne addu'an Allah ta'ala ya karɓa shi yasa ɗan bai mata basu su ba kwata kwata su sai ubangiji ta'ala ce fa taqabbalaha wa فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بنجي تعالى فتقبلها ربها sai ta ya karfe ta bi qabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau wato Allah ta'ala ya karbi bakancin da wato mahaifiyar Maryam ta yi sai kuma Allah ta'ala ya karbe shi karba mai kyau wato cewa Allah ta'ala zai cika mata ta, wa ambataha Allah ya halicce ta nabatan hasanan wato halitta mai kyau wato Allah ya mata kamanni na halitta mai kyau ita Maryam ko kuma wa ambata hana batan hasana Allah ya rene ta reno mai kyau ta zama mai tarbiya mai kula da addini wa kaffalaha zakariya annabi zakariya ya zama shine mai renonta saboda haka ta wa annabi zakariya renon wato ainihin Maryam kullama dakala alaiha zakat kullama dakala alaiha zakariya mihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga dakin da take dakin ibadan ta inda take bance take ibada waje da inda harisqa sai samu arziki a wurinta shine abinci sai samu ƴaƴan itatuwa a ta, kala sai yace ya maryamu ya ke maryam anna laki hada aina kika samu wannan don abun mamaki ne a lokacin bazara sai a samu ƴaƴan itatuwa na lokacin sanyi lokacin hunturu lokacin hunturu a samu 'ya'yan itatuwa na lokacin bazara to sai tambaye ta yace anna laki hada ina ka samu wannan kala sai ta ce huwa min indillah wannan daga Allah ne wace karama ce irin na wani yayi irin na Maryam inna Allah yarzuqu man yasha'u ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga daman ya azurta shi ba tare da lissafi bai bashi abun da baya lissafuwa anan ubangiji ta'ala yace ya karbi Maryam karba wanda yake mai kyau sai abdullahi bin abbas yace sadaka biha tariqa suhada ai ya shigar da ita hanyar masu arziki hanyar mutane kirki wato ta zama baiwar Allah wato matan kirki mai bautan Allah subhanahu wataala sannan wa hana batan hasanan ya kamma ya sanya mata kamanni wanda yake masu kyau kuma Allah ta'ala ya saukake mata hanyoyi wato na karɓa, kuma ta kasance daga cikin salihai sai ta zauna da bayin Allah tunda tana masallaci masallaci kuma gidan karatu ne sai zama tana koyon addini tana koyon ilimi tana koyon alkhairai a wajen bayin Allah da suke karantarwa a masallacin baitul maqdis wasu malayan suka ce wa ambata hana batan hasanan Allah ta'ala ya rene ta rene wanda yake cikakke mai kyau wato ya mata tarbiya tarbiya mai kyau dukkanin wa'annan ma'anonin aya za ta dauka Allah ta'ala yi wa Maryam kira mai kyau sannan kuma ya rene ta reno mai kyau shine ta zama baiwar Allah mai ibada kamar yadda mahaifiyarta ta nema sannan kuma annabi zakariya shine yake renonta wato shine yake bibiyanta yana kula da maslahohinta menene damuwanta wani hali take ciki me take yi annabi zakariya shine yake kula da ita tun tana yar to lokacin da ta girma ne ta zama ta kai mace to a lokacin ta kama hidiman masallaci to annabi zakariya idan ya je mihrab wato mi asalin mihrab shine wurin da yafi ko ina daukaka a wurin zama an ce wani daki ne ta kebance shi na musamman inda take ibada so da haka in ya shiga wannan dakin sai ya samu ababen marmari kala kala wato za a samu su lemo su ayaba su inabi su rumman da dukkan abubuwa na jin daɗi na abun nan fakiha wato abubuwan marmari sai a samu aure wannan kuma abun mamaki ne mujahid yace wajada indaha fakihata sayf fi shita'i wa fakihata shita'i fi sayf sai a samu ababen marmari na lokacin bazara a lokacin sanyi a lokacin hunturu kuma a samu na lokacin bazara kaga wannan abun mamaki yanzu akwai dan itacen da duk yanda kai a yanzu ba aka same shi ba lokacin sa bai yi ba akwai wanda kuma zaka samu nan gaba kuma ba zaka same shi ba amma ita koyaushe za a samu to shi da aka tambaye ta a ina ta samu wannan tace daga wurin Allah ne wasu malayan suka ce itatuwan aljanna ne ake cin kuwa ana ba to kuma dai menene karama ne irin nata abu ne wanda al'adance ba zai yi ba in ya bayyana a hannun mutumin da ba annabi bane sai a ce karama ne wato alama ne na wali shi waliyin Allah ne bi awliya karamatul la tunkaru thumma du'a'u nafuhu mu'athir to da haka waliyi suna da karama ba a inkare su amma dole ne ta zama karama wato abu ne wanda a al'ada ba zai ba kuma a wurin mutumin kirki ya bayyana amma in ya bayyana a hannun mutumin banza to sunansa istidraji ila tsafi ila Allah ne masa talala kuma karama ita ba kaman mu'jiza bane mu'jiza zaka kalubalanci al'umma ka kai annabi Ka ce in ba ku yadda ni annabi bane to shikenan zan bayyanar da kaza sai ka bayyanar da shi domin ayi imani da kai amma ita karama boye ta ake sai dai kawai ta bayyana ba kai ne za ka nemi ta bayyana ba to in ka ga mace yana yawa yana cewa ni wali ne bari nuna muku karama to ka sani dan uwan nayin ne wallahi ba mutumin kirki in inda mutumin kirki ne in karama ta bayyana masa ma hankalinsa tashi zai zai dinga boye abu yana ta boyewa da zai so a sani ba Wai sun karni. manzala su ya ce duk wanda ya samu daman ya masa addu'a ba fa sahabi bane tabi'i ne ya masa addu'a don Allah ya nema sai na Umar ya dinga neman sa a Yaman yake ga wani mutum da ya siffanta mana shi kaza da kaza kullum in an shigo aikin haji sai na Umar ya tambaya sai a ce ah, wannan mutumin wani miskini a ce shi din dai wata ran har ya zo aikin haji sai na Umar ya hadu da shi yace to manzo Allah ne sai sama yace idan mun aka kai mu nemi ka ne ka nema mana gafara kamar addu'a shikenan ya masa daga baje koma yaman mutane sai suka gane shi kowa sai zo yana neman me yana neman albarka yana neman addu'a ai da ya fahimci haka sai maza maza ya gudu ya bar kasan yaman ya je ya kuya a wani har rayuwarsa ta kare ba a san inda yake ba kaga bayan Allah na gari domin me kare zama fitina wa al'umma a zo ana kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ya mutu a yaman a zo a kunne shi a zo ana shashafa kabarinsa ana neman albarka a kabarinsa a zo ana roƙonsa lafiya da ɗa da arziki maimakon a roƙi Allah subhanahu wataala saboda su waje bayan Allah ko kansu suke ba suna alfahari ba don ubangiji ta lafi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron sa to kai kuma ka ce kai mutumin kirki kai mai tsoron Allah ne kana fata wa kanka lokaci ne duk wanda kaga yake haka to akwai matsala kar ka bi shi ya bari ai sai dai mutane su ce wani mutumin kirki ne shi ko yana tawazu yana kankan da kansa manzala sama yace in aka zo aka yabe kama ka ce Allahumma la ta'khudni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li khayran mimma yadhunnun ya Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa Allah kar ka kama ni da abin da suke faɗa wato matsayina bai kai wannan ba ka gafarta min laifuffuka na wanda ba su sani ba ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani to kaga abun abun tsoro ne to amma mutum da kansa yazo yana bayani ai kai ma ka san yana da wata manufa ce mummuna ubangiji ta lati inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba yakan azurta wani arziki mai yalwa ba tare da ya sha wahala ba arzikin da bai zai iya lissafawa ba wani kuma a bashi daidai gurgudu wani kuma a kuntata masa arzikinsa hukunci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kafin mu yi addu'a mun yi babban bako shine shek Abdullahi Balalau shugaban Ali Sunna na ƙasar Najeriya gaba ɗaya da kuma wasu ƙasashe na Afirka mana ya kama mana ziyara domin ya sharrafa wannan wuri na tafsiri namu ya zo ya nuna mana goyon bayansa da kuma haɗin kansa akan abin da ake gudanarwa na tafsiri a wannan masallaci kuma ba bako bane dama ya saba zuwa kowane lokaci bara ne bai samu ya zo ba kuma ya yi niyya nan ma bacci ne ya dauke shi kamar yadda ibn bayani bai samu ya zo ba amma alhamdulillah yanzu gashi ya zo kamar yadda ya saba kuma insha Allah za mu bashi lokaci da ma sai a saurara a ji wato sakon da malam wato ainihin zai isar mana Allah ya saka da alkhairi fa ne tafaddalu shukran wa ma'jurun العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya sake ba mu ikon wannan ziyara mai albarka a wannan majalisi wanda babban malaminmu mala abubakar buktar yake jagoranta ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya wa majalisar albarka Allah ya saka mishi da alkhairi da irin karantarwa da ake kamar yadda ya faɗi babu shakka ziyara ce ta ƙara karfafawa gare shi da kuma nuna goyon baya da jin daɗi da irin ainihin wato abin da ake yi na karantar da al'umma manufar mu guda karantarwa mu guda akwai bukatar duk inda ake karantarwa ƙarƙashin alkur'ani da sunnan annabi muhammad sallallahu wasallam zama muna da goyon baya muna ƙara ƙarfafa masu karantarwan haka nan kuma yan uwa masu sauraro ina addu'a allah subhanahu wataala ta'ala ya ƙara karɓa mana ya sa mu dace na samu malam yana tafsiri na alkur'ani mai girma kuma cikin ayoyin da ya fassara mana ya jawo hankalinmu akwai abin lura da kuma abu mai muhimmanci wanda ke nuna muhimmancin addu'a musamman ma lura da yadda rayuwar wannan baiwa Allah Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihissalam wanda ita kanta dalilin da Allah subhanahu Ta'ala ya sa aka same ta mahaifiyarta ta ga abin mamaki kuma ta nemi Allah ya ba ta haihuwa kuma ya bayar to ita kanta bayan an haife ta ga kuma annabi zakariya shi ma bai haihu ba wanda na san malama zuwa karatun gaba shi kansa annabi zakariya ya ga wannan abin mamaki ga Allah na kawo mata abinci da kuma kayayyakin marmari da ba a samun a lokacin da ba lokacin sa ba sai a ga an same shi kuma ya tambaye ta ina kike samu wannan tace daga wurin Allah dalilin wannan yasa yayin sha'awar ya tashi ya roki Allah ya ba shi haihuwa irin yadda Allah ke kawo wannan ya baiwar Allah ke kawo mata abincin da ba lokacin sa ake samu ba Allah da zai bata wannan a wannan lokaci to zai ba shi haihuwa saboda haka da ya tashi kuma ba kwanciya yi ba sai ya tashi tsaye wurin roƙon Allah da yin sallah da yin sujjada da yin rukuni, don neman Allah madaukakin sarki ya amsa shi yana cikin addu'o'in yana tsaye Allah madaukakin sarki yasa aka kira shi kuma aka mishi da wannan ya nuna mu ma halin da muke ciki a kowane lokaci akwai babban kalubale musamman a wannan kasa ta mu Najeriya wadda rashin tsaro musamman sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa a nan jihar mu ta Adamawa da sauran jihohi makwabta da ma inda ba a tsammani duk wayannan abubuwa na faruwa to muna cikin watan azumin Ramadan watan da Allah subhanahu wataala yake karban addu'o'i yake yanta bayansa watan karatun alqur'ani watan da aka saukar da alqur'ani mai girma to ina ƙara jan hankalinmu da mu dage mu roki Allah masu yin wannan wato tashin tashina su kawo mana rashin zaman lafiya in masu shirya ne Allah ya shirye da su su daina in ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su daga hannu ya ci addu'o'i Allah ya mana maganin su shiga cikin lamari kuma idan har halayenmu ne da ɗabi'o'inmu da abubuwan da muke yi ya sa aka jarrabe mu to mu tuba zuwa ga Allah wata ala kuma bayan mun tuba mu dage da tuban Allah ya tausaya mana duk wanda aka azurta su da yin istighfari da neman gafara to Allah madaukakin sarki zai ansa musu kuma zai gafarta musu Abdullahi dan Mas'ud yana ce akwai wani aya duk cikin alkur'ani babu ayan da in an karanta shi duk mai karantawa duk ayoyin alkur'ani na dauke da albarka masu yawa amma akwai wani aya guda wanda in an karanta shi zai kara maka farin ciki ya kara maka murna domin zai hana ka ɗebe tsammani gaban rahmar Allah قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ya ku bayina waɗanda kuka tozarta da kawurin kun ji Allah kun saba wa Allah kun yi abubuwan da Allah baya so to kar ku ɗebe tsammani ga barin rahamar Allah Abdullahi dan Mas'ud yana cewa idan har Allah subhanahu wataala zai kiranyi waɗanda suka ce Allah uku ne Allah uba Allah ɗaya Allah ruhu ne sarki kiristoci kenan idan zai kira yahudawa waɗanda suka ce uzairu dan Allah ba ma wannan ba suka ce yadullahi maglula kenan hannun Allah kuntataccen hannu ne Allah marwaci wanda ya zuba sun faɗi irin kalmomin da za su faɗa na zagin Allah subhanahu wataala har ma sun ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah saraka ne mu ne mawadata Allah ya ce sanaktubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu azab al-harim saboda haka duk da irin wayannan sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba ko su nemi gafara da haka wajibi ne mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala kowanne mu ya san irin laifin da yake wa Allah to mu tuba tun daga kan manyan mu shugaban kasa ya san tsakaninsa da ubangiji ya san irin laifin da yake wa Allah ya ci gaba da neman gafara ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma mun zabe shi mun daura mishi wani nauyi muna addu'a Allah ya bashi ikon saukewa sannan duk abin da zai yi don a ƙara tsaurara matakan tsaro don a samu zaman lafiya saboda dama ma'anan shugabanci kare jinin al'umma da dukiyarsu da martabarsu addininsu da duk abin da ya kamata a kare musu a kare musu don aka yi ƙara sa ido ya tabbatar da cewa ana abin da ya kamata musamman a wurin jami'an tsaro in yayi wannan yayi abin da ya kamata